Shin za mu iya sanin babban al'amarin da ya same ka a wannan shekara ta 2023? Duba da cewa bayan wannan watan za mu yi ban kwana da shekaran. Wannan shekaran kan, alhamdulillah mun fuskanci matsala ta rayuwa. Yana da daɗi dai a wurina. Amma ni na dogara ga Allah. Ya kamata ya zama sirri na. Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa. Maskalo barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na mu kewaya mu gano. Salma Yusuf ce ke muku sallama daga nan tashar Data TV. A yau shirin mu kewaya mu gano ya yi duba da cewa bayan wanga watan da muke ciki da Disamba ya kawo ƙarshen shekara ta 2023 don haka za mu zaga don jin daga bakin al'umma babban al'amarin da ya same su a cikin wanga shekarar mai ɗimbin albarka. Ku biyo mu don jin daga bakin al'umma. Ya za TV jana ne ta gaskiyar zance. Na gode. Na ga ne ta tashar da take muku labarai. Ba za ƙari. A 2023. A 2023 eh. ne aure. Sannan a 2023 na haihu. Oktoba. na ta haihu. Kun ga wannan abun. Wani abu ne wanda a cikin rayuwata ko yanzu aka tashi aka ce wai a wata shekara ne ba za ka manta da wasu abubuwa a cikin ta ba to insha Allah zan ce 2020 din Allah ina ganin cewa akwai abin da eh sun faru wannan abubuwa guda biyu da suka faru abin da ya faru da ni a cikin shekaran ga shine uh, a cikin shekaran ga na yi walima na masha Allah a cikin shekaran ga na yi graduation too so i'm waiting for my admission so ina farin ciki a cikin shekaran ga because we are getting prepared for my sister's wedding so this shekara yana da daɗi dai a wuri na wannan kan wannan shekaran kan alhamdulillah mun fuskanci matsala ta rayuwa kuma tare da al'amuran tsadar na rayuwa kamar game da abin da shafi harkokin sana'ar mu kayayyakinmu sun yi tsada sosai kuma muna muna samun muna samun karancin ciniki sakamakon babu kudade a hannun al'umma. Shin za mu iya sanin babban al'amarin da ya same ka a wannan shekara ta 2023? Duba da cewa bayan wannan watan za mu yi ban kwana da shekarar. To abubuwan da suka same mu na alheri da wanda ma ba haka ba suna da yawa. Ko za mu iya ji? gaskiya wannan shekara ta bana alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mai kowa mai komai dan gaskiya a nan muke al'amuran mana kasuwa kuma muna ganin ci gaba da buɗe na alheri wanda farko dai a da abinda muke sayan buhun yalo ko da tungan goro 3005 amma yanzu nan masifa ta yi masifa mun koma sabon kasuwa 9000 shekaran dai ya zo kuma is kind of fast da kuma yanayin da abubuwa suka tafi gaskiya ba daɗi saboda mun yi facing challenges da yawa eh, lokacin da aka yi kamar cashless era an ji jiki sannan kuma kamar yanzu ma ending of shekarar nan mun ji kamar ana cewa za a yi kamar wani abu irin cashless era din nan cewa tsofaffin notin za a daina using nasu amma ba mu sanya za a yi shi ba gaskiya to gaskiya ban ji daɗi ba su gida gidana ya kone dogara ya ta min da gida sosai amma ni na dogara maka Allah cewa Allah shi ke komai amma da idan Allah Allah bai zai manta da mu gaba. To masu kallo duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na mu kewaya mu gano Ku biyo ni a wani makon don ganin da wani shiri muke ɗauke da shi. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyar shafukar sada zumuntanmu wato Data TV kafar sadarwa mai isarwa. Turkash an zo wajen ji mai tsoron wanka. Shirin fim ɗin addini na wanda kuka daɗe kuna dakon jiransa. To ƙarshen tuka-tuki tuk za a fara haska muku wannan ƙayataccen shirin a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa wato Idris Lebo Kutigi da ke Mina a jihar Naija 27 ga wannan wata da muke ciki na Disamba 2023. Ku sani za ku iya samun katin shiga wannan taro ne a gidan rediyo Prestige FM da ke Mina ko kuma Landmark FM da ke Kwantagora ko kuma gidan rediyon jihar Naija wato Crystal FM da ke Maitumbi. Haka zalika kuna iya samun wannan tikiti a Badegi FM da ke Mina jihar Naija ko kuma a Rems studio da ke new market junction wannan sako ne daga kwamitin shirye-shirye